ba su na tafiya ba sai a kai da yin nemi kudi a garin ba su na tafiya ba amma in don duk kuka safa na tafi in kuma idan ka dawowa a kai a kai ina ganin iyali na suna gani na an gane ku ya hallimuhu ku koyar da ku wannan ya zama wajibin uba ya karantar da kansa ina ka dawo da wanda manzo Allah ta koyar da su wajibin miji ya karantar da matarsa shi da kansa zai kai ta makaranta a karantar da ita ya karantar da ƴaƴansa shi da kansa ya buɗe aji ko ya kai su makaranta a shigar da su ya biya kuɗi na makaranta a karantar da su karatun addini ko karatun zamani wajibi ne uba ya ne ya kuɗa ilimin ɗansa wannan wajibi ne da Allah tsora ma kun gurbin da tsara da kitabi shi dole sai kai idan da mutum Allah ya tambaye ka inda ka fasa kai kuma za a tambaye ka kasawarka ina ba za ku amma yanzu ka zo mu ɗauka cewa ilimi ya yi wajibi ne a kan mu ba yana da cikin abin da zai burge na a wata kaya da na da su zan ce ko ta kashe wato a tsarin dokokin ya wajibi ne ko ba ya ɗauki nauyin karatun ɗansa har ya zuwa lokacin da ya kammala digiri ɗin farko daga digiri ɗin farko zai kuma wannan kuma haɗi ne ba dole ba abin nufi tun da uba an zai samu abin da ya ba ya zo kawo ya ce abin ya ba ni kuɗin makaranta abin ya ce ba zai bayar ba sai kai ya ce su ƙara ko su ce su kaure uba ka ji annabi ya zo kowa ya sun ɗauki karatu da muhimmanci ba na wasa ba sun ɗauki karatu da muhimmanci wani ɗan su suka ce digiri ɗin farko digiri ɗin na akan addini zai yi akan lalaci zai yi lauya ne injiniya ne likita ne je dai digiri ɗin ko ma ne yau yi gini amma dai ya bi ne su kai kulat ɗin har ya kai ya gama digiri ɗin farko wanda haka rabon mutum za su ɗauki mataki a kansa kuma kan kan kana yin haka ya kasan kokarin tunda idan ka zo biyan kuɗin makaranta ko ɗan ƙasa za a ga abin da ake karɓa a hannun ka ya kayan ba a wajen wanda ba ɗan ƙasa ba akwai langwani da ake wa ɗan ƙasa sosai da sosai dan da ɗan ƙasa zai zo ya karatu ko babu wanda langwani tun da su ba ɗan ƙasa ba ya kaga wannan yana da wani abu ne yanzu a cikin kowane gado ne ya karanta da kanka kaga dai magana cewa allimahu ko dai ka karanta da kanka ko ka ɗauki nauyinka amma abin da muka saba shine kuma ka ga ya da gaba sun da kun ga ba malamin Allah ya dauke shi ya gaba sai gaba ko mai dan ko mai duburi ko ni na san ko ayoyin barki ko ni ayoyin barki haka ko ya da alƙur ko da kuma yalla din nan wani lokaci ya ya fito ka tafi da su kuma sai da su a matsayin bayi idan da zai rayu ne ka kawo gwa ana gaba ka ayi wali ne na Allah ne ko da ya ya da su ba sun Allah ne ya tafi da su kaga aure ne kuma tun Allah kansa ya kuma ta ce ya ya ce da yake ya kuma ta ni ne ta ce da kuma ya kuma ta canza amma mutum ne da ya kuma ta ne zai ta ci yan ka sani da Allah da ayyukan da Allah da su ya dan bara da yanzu ko dan ba tin ne ke bar ko ce wannan daraja duk wanda ya san Allah da ya riga ya san cewa ana yin bara ne karar kanta ba ta kudi ba ta yi na abu za ka yi wanda zai rage amma tun da ku kaga da maganar kuɗi ne ke ba a kan zuwa mai san ta kisa kuɗan gaya abin da ake faɗa ke ba kaga abin da ake nema duk wanda ya saba abin da shi kuma sai zai ci gaba da ka amma yanzu ba san da gada ba ake ba ba tsammanin almadarin ne sun san da gada ba kuɗan ta kisa kan gaya duk da su wannan ba domin ba ji ba suke ji ba inda suke ji shi ne bakin tituna don yin kuɗa ko ruwa kasuwa fata kalan gari ina gidajen karuwai wanke wanke wanke auren yan gudu an gudu su gari a nan gudun kuma kada aka yana da arziki bai yaro zai koyo su tsara yadda su kuma idan yaro su da a bakin kan da ka bakin kun su zago zau kuka ga wannan basura da za a kafa kafa zan haka ce qur'ani da za a karanta da yawa kuma za a karanta ta wajen koyon turanci wajen koyon larabci wajen koyon mathematics wajen koyon kaza ilimin da ya san shi idan da za a karba kafa na da ƙwari ba ne ba amma ya haddace kalmomi na maula Allah ya da kasarin karfi Allah ya yi jayi da hasara Allah ya yi kaza Allah ya yi kaza guda kai ba su tsaya ya ba su tsarkawa wato irin dole ka bani wato idan ya ta ki ba shi wato idan ya ba sai akwai kalmomi kuma na sharri da za su faɗa maka yanzu kai wannan ba sai shi ne society din mu ba kuma ba kalmomi guda ne ba da iyaye sun tura ya ɗan koyi sai a je a karantar da su a koyi society ta gidan mai wallahi duk wanda ya wani ya su ɗan ta kuma sun kira a gaban Allah da ɗan kiramu ta su kira ma Allah ta farwa da kan haƙƙin ta kawai kowa ɗan ta je kaka mutu kuma makarantun Allah ne ga kuma makarantun da suke tsari wanda ɗalibi zai kwana ya tashi ya abincinsa a wajen ga wurin kwana gaban aiki amma za ka biya kuɗin makaranta za ka kai buhun gero za ka kai na masara za ka kai na shinkafa wannan shi ne karatu na fi sabilillah amma kawai kuɗin ɗanka a cikin da shi ba ruwan da shi ba ta da ba ruwan shi ba abin da ba shi ba da komai wallahi wannan mutum ya so shi da farkar ƙarya yake dole wannan wannan gargajiya ce ta da za ta da alaƙa da addini kuma ban ga tsotsa yin haka wani alama ce ta lahira ko wani ta kawata kawata gudu da gudun duniya ragonci ne da ta takala da lalaci da mutum ya tsirewa kansa mas'uliyar da ke kansa yana kokarin in da ya ci girgire da nauyin da Allah ya daura kansa Allah ya sa mu gane wa muruhu ayan kun koyar da su kuma ku umarce su domin zama da ya'yanka yana bukatan karantarwa sannan yana bukatan tarbiyya kai yaro ya je makaranta ya dawo to kuma dole sai kana kallon shi ka suka yi kaza lokacin sallah ka tafi ki sallah ya sa riga ba daidai ba fire ya sa takalmi zan bauta a nafi kawancan kawancan ya yi wani abin da bai dace ba haka ake cewa ba kaza ake cewa muruhu sosai da umarni da hali وصلوا صلاة كذا دين كذا وكذا وصلوا صلاة كذا دين كذا أو ذا هذا الشيء لا يؤذن لكم أحدكم وكفائد الدين يعني كان صلى فرض بشاية بالله سبحانه وتعالى يعي حيام في فرض من أمر كفاية لي إذن أي يأتي يعني قرع إيه يعني في ما لم تجاء أنا يمكن أن تكون لك يعني قولنا قال لك تكون جلائي بالله سبحانه وتعالى يسلم معناه idan lokacin sallah ya nufi a kan hanya idan lokacin sallah ya nufi a gida ko duka biyu a gada yi duka biyu idan lokacin sallah ya yi a kan hanya za a yi sallah idan ya fi gida ko lokacin sallah ya za a yi sallah sun ana yin ta ko a tafiya ko a halin wani gida mai haka kiran ta ita sallah a yi kiran sallah ko a halin wani gida ko a halin da ta ana kiran sallah mun shiga mota mu biyar ganin zamu tafi na ganin zamu abin nan da sun kuma kaduna ko ta kun kira yi mana hanya mun tsaya to shi shi mun sai ɗaya shi sallah in yi kai ko da ne Allah zai yi sallah ko sai ka ɗauki shi ka kuma za ka yi shi sallah dan shi kuma kiran sallah kalla ya sallah ta hikimomi da rabi kuma ta farko kalan mutane lokaci ya yi yayi kuma ta biyu ba wanda zai ji sautin ka mutum ko aljan ko halitta ko dutse ko bishiya ba sai ya maka shaida ranar ta zuciya ba. Haka wanda Allah ba. ya zuwa cikin daji da cikin tana koran dabbobi manzo Allah ta kai kira sallah kana kiwo ka dangara ka hau tsauni ka zo za ka ba su ruwa lokacin sallah yayi sai ka tsaka kana da kiran sallah ya sallah sai ka take ta sallah ma'ana kai mutum hada imama ya duniya kulli da kowa daji da kowa zan da shahadatain din a jaddada su shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah wani ummatin a cikin da ya sa manzo Allah ce babban ku zai muku sallah ko ma su malamai suka ce kada da lokaci ko suka zo lokaci ko zai koma dan haka karatun da aka ba su salama sun aka karanta da su iri ɗaya ne ba wanda ya koyi ilimi to a nan gurin mutane sun yi tarayya wajen fahimtar Qur'ani wajen fahimtar hadisi to idan aka tsaya neman liman sai a nemi wa ya fi amma idan kaya ya yi fice akan sauran to shi ne limami ko da sauran kun ke su kun gane manzo Allah ce in za ku yi sallah wanda ya fi karatu ne ya shi idan karatun ta zan ko iri daya wanda ya fi wani sanin sunna shi zai idan sanin sunna kuma sarki daya to wanda ya ji daya ya riga daya hijira idan kun yi tarayya wajen hijira to wanda ya biya wuce sabo ina za mu faɗa muku da وزاد البخاري في رواية له وصلوا كما رأيتموني usalli. إمام البخاري قال أوتر رواية سوى صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله رحيما رفيقا بيتي رحيما رفيقا ميراما ميزين كومي كفزاوا روي بقاء وقاف هكا أكروتو رفيقا دا فاء وروي بقافين أوتر رواية وكان رحيما رفيقا الرفيق لصوت جوتيا هذا درهم أوتر من وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذ أذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فآذينا وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك وقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث لبعمر أن خطاب الله سكار الدعاء عليك yace la ne ne zan annabi sai in tafi umara ka adina ka annabi ne zai yace a tafi a dawo lafiya wa qala sai kuma yace ni la tantana ya ukayya min du'aika ya dan uwana karka manta da ni cikin addu'arka fa qala mutum sai dan to annabi da ya faɗi wata kalma ma yasurni annani biha dunya ba zai faranta mu rai da in bayar da ita a madadin duniya a bayan duniya gaba ɗaya a madadin wannan kalma ya kala وفي رواية قال cewa رواية da shi فاشركنا يا أخي في دعائك كسام مسلم الدعاء يا سيد أنقوانا رواه أبو داود به وقال حديث حسن صحيح كل إلى أبو داود سكروته كل ليس حديث حسن صحيح سيد أن حديث بالتكيا من ضعيفه حديث إيه؟ وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنكر هذه لسالم dan gidan Abdullahi dan gidan Umar wato Abdullahi dan Umar dan Khattab yana da sunan sa Talib anna Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma Talib ne da ya zance ya kura ta Talib كان يقول للرجل عبد الله بن عمر ya kasance yana cewa da mutane idza arada yake ce da mutum idza arada safaran idan ya so wato yayi tafiya ya ce da shi udunu minni hatta uwaddi aka kuma sun ku sana har in yi maka ban kwana wato annabi yakan ce da mutum da zai yi tafiya matso in samu in maka ban kwana wato yanzu ka ji a ah, bila da umar ce yake wa duk wanda ya zai tafiya cikin almajiransa ko ɗan uwansa ko abokanansa zai ce udunu minni hatta uwaddi aka matso in yi maka ban kwana kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuwaddi'una kamar da annabi ya kasance yana yin banko da mu in zama mai tafiya fa yaqulu kaifa da annabi ya ce astawdi'u allaha dinaka allah tsare maka addininka wa amanataka da amanarka ka ba ta amana da kake da ita allah tsare maka ita kasta kuɗi wa sayafi ma'amalika allah ya tsare maka cikamakin ayyukan da wajen kuma aikin da za ka fita da shi cikkawa rajulun alhamdulillah bi na cikin ko a mutum addu'a mun nan Allah ke yawa mutum da zai tafiya kaga wannan shine ma'amari idan dan wanda zai tafiya ko kuma ne addu'a muhallu shahidi ومن أستودع الله دينك أنت ده فترة فترة تتحكي إذا كان في من أدوى ألا أدير الدين لك وأمانتك وأمانتك وخواتيم عملك وكما تشكى مثل أيدك أما ما أنزل لك فشرة احتمال الدعاء ألا يتحري مكا الدين الكا يتحري مكا أمان الكا يتحري مكا سكا مكا الشيخ الكا معنى إذا أي فنجلسي لديك أسكن هالي بيها تتجد بلتو أسكن هالا تتجد تتجد بلتو حريضا لك في مكا حتاني فسكا لكو في شرنا بسكا غدا غدا وكا أدوى بسرنا ريضا ما بيسا وهو كل دي وقال حديثي هكذا من فنجلسي فهذا أيضا هل أنت لديك أسكن هالا كنا لك فأنا قلنا أعود والله دينك وأمانتك وخواتي ما عملك ما ترك ذاتي تسيع أتوجع الله دينك وأمانتك وخواتي ما عملك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن يزيد القطني الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن يزيد الخطبي كهادي sahabi ne الدابري قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى منكم الله ثبت جريجي يا كسر في إذا أراد أن يودي الجيش ينكم كان كان بالجندن رياكي بذاتي تفيع زي طول الجندن تفيع قال في في في لسو ما يكن دوزن أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم فجأة متى من الجواء أفضلتها إني ذاك الاتيجر لأن يكتوى أبوى أبو الدنيا كعرب كريم حديث صحيح من رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال لذا أنس أم مالك ألا تقال جاء بريسي ياسي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo wajen annabi sura da aminci tabbata da shi da iyalan gidansa fa kala ya rasulullah yake da shi ya manzon Allah inni uridu safar kina son zan yi tafiya tazawwijni ba ni guzuri mana ma'ana ba ni guzuri kina da ba guduri guzuri na abinci ko kuɗi ko ba ni guzuri na waɗansu kalmomi da nasiha da za ta amfani na ta hanyar domin kowanne azzad ne azzad ba da ne akwai zad na abinci akwai zad na tafawa ko ta zayyadu da inna ayar azzad ta ga aya ta haɗa zad ne ta zayyadu wannan ana nufin abinci da kuɗi da za ka kulle a mararka don in bukata ta kama amma fa inna khairar zad tafawa ونرجع لك يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا وريثا لباسا يورث سوءاتكم وريثا الكتل ولباس التقوى ذلك خير هناك لباس الملبس هناك لباس التقوى هناك زاد مأكول وهناك زاد التقوى زاد يؤخذ وزاد يؤخذ من الله عز وجل لا نجد لي فقال في من قال الله زودك الله التقوى ألا يباس بذلينك كواه قال زدني قال الله قال وغفر ذنبه وقال في كل آخر كاوز من خلقه قال زدني اتي اغام ما زعلنا قال زيتي ويسر لك الخير حيثما كنت يسلوك الشيخ خالق سيدي عدكي لك ليرجي بما جاءت قواء قال غفران الجنوب لكن ايسر لنا على غير اجد عندك هذا ما قال الله عمرو الجواني kalma ta kai kika amma ta kai kuma amma ne faɗi da yanzu ka ga duk bukatun ka cikin da ya sallaka Allah wa ya sallaka sai rahimu ma kun kun ya sa cikin komai Allah al-Tirmidhi wa qala hadithun hasan Imam al-Tirmidhi rawaito shi yace hadisi ne wato hasan to ina da kai mu da nan ko dan muka shiga kan kiran da ya kawo eh hadisi dole babin istikhara wal mutawara babin da yake magana akan al istikhara wa Allah zabi wal mutawara da neman shawarar mutane mutum ne zai yi wani babban al'amari to an kunnanta mana mu yi istikhara ka daina Allah zabi kuma an kunnanta mana ka nemi shawarar mutane yaya za ka yi istikhara kuma yaya za ka nemi shawara قال الله تعالى وساورهم في الامر وقال تعالى وامرهم شورى بينهم ان يتشاورون بينهم فيه الله ما في كده من الله وساورهم في الامر كان يعني يتشاور في كل to me ake في الأمر lamari مثلا في كل lamarin da ya shafe ku ko duka ya a garin yaƙi ya kamata a nemi shawarar mutane inda ana son ne a ci nasara kuma nasarar nan ba da kasar shi ta annabi shi kaɗai ba ta zuwa har sauran a nan malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam shi shine a akalin mu'ukala mafi hankalin masu hankali kafin tunanin masu tunani mafi hangen nesa masu hangen nesa amma tare da haka Allah ya ce ya shawarci su haƙƙi in na da aula zai shawarce ko ko ku shawarce ne ina ta dan fahimta domin duk wani shugaba ba lalle ba ne ya zanto ya fi dukkan waɗanda yake shugabanta hankali yau shugaba mai rauni a ka kamar sarakuna da Allah ba su shugabancin jama'a shugaba na siyasa kamar gwamna shugaban karamar hukuma shugaba na addini kamar limami na juma'a ko na da yaki duk wani shugaba da mutane suke tare da shi ba lalle ba ne ya zanto duk ya fi wanda suke cikin hankali ya je ku hangen nesa ya je ku sanin ya kamata ba iya samu ya ji wasu da yawa haka ne amma kuma da yawa kuma wasu sun fi zai zai wasu wani za su tsara waɗansu kuma za su yi kan nan doki ta zama da za su zama kashi uku waɗansu ya fi waɗansu ba shi da kuma kashi ɗaya waɗansu ba sun fi ka ta zama nan yana da bukatar yin kawara dan zaman Allah shi a ijima'an ya fi su gaba ɗaya da wanda yake ke yi shi bala kana fi cikin su amma an ce da ni gawar a ina ga wanda kuma da ba shi da shi su gaba ɗaya ba wanda sun fi ko sun suna tare da shi har da ya fi sun kuka da ni gawar sannan kuma ya ɗan uwa neman shawara ku ba ya ana yin ta bane idan a zaɓa dawowa ne dan a ɗauka ya aiki da ke an samu mai kyau za a koma kullum da suke wani abu kuma ya shafe su da ni gawar ka. Kuka faɗa za su sun gode a matsayin suke ba ita za su ke ta don shi ma su ne don gobe su zoron dama ai mun yanzu shawarar sa a kafa hujja ko kuma da a ce yana neman shawara wannan kuma akwai masu ba da shawara su kuma sun ba da shawara sun ce ai ne ba da shawara sai da ke dan Allah ko ne su ka kafa da ai mun mutu sun yi kaza kun kai da rawa kuka kallon mun zan ma da kike faɗa a wani nau'i na jijji da kai ku kai da rawa أو ميلوفاكي أجل سوى ميلوفاكي ما أنا أشير لك كنت أشير لك ومجدي سكاكي فاكي in dai aka ce mutum shugaba ne kan ko tsakanin ku da shi haifai ya sai kai ne uba ai kana da wahala ka fita ka fiye ka saboda da yawa sun fi ganin da kuma shi kuma ba ya daga jin yaran kowa ko masu irin wannan gudewa ko wanda Allah ya ji kai shi fa shi ne za a ga zai kansa wa sauran mutane amma wanda Allah bai ji kansa ba Allah daga lokaci da ya kudu da mai ta juya haka ya kalli gaba ya kalli yamma da tare na biya cikin taro in ya haka in ya haka a ita da kanta za ta juya to ai lamar ya lalace ina wannan kudu da mai juya wannan da kanta tana ɗan sa mutum ya ji irin ba da mani haka ce ba a gaba ya yi motsi a ce ka ba wallahi ko wanda Allah ya kansa ne zai iya tsayawa ya saurari jama'a وشاورهم في الامر فلنشاورهم في كل مره ليس فيه قوتك وقال تعالى أبنجي وأمرهم شورى بينهم أمرهم الذين كما زاغوا مسلمي لما رنسوا شورى بينهم هاي الحياة السياسة كانوا أبنجي جاء لن يشاك جري بكم كل من جري قالوا نجري كل من أنقوى قالوا نأنقوى جاري إسلامي أنقوى جاري مثل مسلاتهم أنقوى شورى بينهم هاي الحياة السياسة كانوا تجري بكم ثم نجري kar wani mutum ya kawar aiki shi kaɗai zai farlanta jama'a ya zo jama'a damar su yi tunani kuma su fi nasu a fuska da ra'ayi ƙarshe sai Allah ya kawo wata a cikin ra'ayi wani wanda za a ke ganin kamar bai ta komai ba sai Allah ya buɗe ya fata shi kukulan su ta kawo wani abin da zai amfani jama'a ayyar ta kawo ruma gaina mulki bayan jabirin radiyallahu anhu an karɓo daga jabir kaga waɗannan ayoyi duk suna magana akan ba da shawara وعن جابر رضي الله عنه أن تقول لجابر أن الحال الشاء بريد آله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدام لا تلدى مثل سبب جريف في كسن في يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ينا كو يبهمو استخارة لمن ذات الله في الأمور كلها تكن ذكة من المرة كالسورة من القرآن كما يبدو في سلام من سورة القرآن هكذا في هنا من يبدو من الاستخارة abin da zai da hankali bi ta istikhara shi ne dai al istikhara asalin da larabci yaqulu manzo Allah yake cewa idan hamma ahadukum bil amri idan ɗan sa ya himmatu zai yi wani lamari wani babban lamari wanda alkhairin su bai bayyana a fili ba kana ganin kai ko karkai akwai alkhairi ko babu kamar zai yi aure zai shiga wata hada-hada ta kasuwanci sai sai hannun jari a wani kamfani zai buɗe wani shago na kasuwanci zai shiga wata harka ta noma zai je shiga wani lamari babba idan ɗayan su yi masu da yin wani lamari kwalliyar sa'a raka'atai ne min zai gairin fariba ya sallah raka'o'i guda biyu ba na farilla ba wanda ya nuna cewa wani sallar da jike na fi lafi waɗannan salloli raka'o'i guda biyu a raka a farko fatiha da kula yawan kafiruna a raka a kuma fatiha da kulhuwar lafa a sannan rasa wa'in guda biyu malamai suka ce a kowane lokaci ya halatta ku yi ko da lokaci ne da aka sharhanta yin sallan nafila da ko bukata ce ta farko maka kike neman zaɓin ubangiji ba a jinkiri ya a sai ko lokaci da ya wuce duk da cewa in kuma malaman suna da ra'ayin da za a yi da ba a lokacin da aka sharhanta nafila a ga lokacin sun ce a ko sun da ke za hamma a dukkan da aure ƙaryar sa'a kawai ya yi umarni cewa mutum yi mutum zai sallan maza raka a biyu ya zauna ya yi ta da salatin annabi ya yi sallama bayan ya yi sallama yana zaune a wajen sun kul sannan sai ya ce اللهم إني ilmika ya يا ina neman zaɓin ka saboda iliminka in iliminka ya so ka biya kowa zaɓi tun da ka san me ya faru me ke faruwa me zai faru nan gaba tun kafin faruwa ta kafin wa ka bi qudratika ina neman ka bani kudura saboda kudurarka kai da kake da cikakken kudura kai ne kuma za ka biya mutum iko yin abin da yake yi ko ya yi wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka kallarka mai girma fa innaka taqdiru wa la aqdir sai kake da iko ni ba da iko وتعلم ولا أعلم كيف سلي إذا سلي وأنت علام الغيوب خير مثلا بك ولدين الغيوب من إن خير اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي لا أبني إن كان من لمري الخير لي جريني في ديني ومعاشي لا نرى لنا رأيواتا وعافيتي أمري بكتر سلم رينا أو قال كوكما ياتي أمدد وآجلة أمري وآجل أمري وآجله لا ما في جدا ولا مرينا بس ما في جنكر الله مرينا أو جدا ولا مرينا بينا تجدا ما في جنكر الله مرينا بينا لا غير وتكلم كودي فيه اللهم إن كنت تعلم أما هذا الأمر khairun لي fi ديني wa ma'ashi wa akibata amri ko kuma ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi ajili amri wa ajili ko ka faɗi ko ka faɗi wannan an gane ko sai ka fikir cewa ka kaddara mai shi wa yassirhu li ka sauƙaƙe min shi kuma sannan ka samu albarka قدرني معناه بلقيكم ينفع وإكلتي معناه إيش بطرد ما يحلى بقى شرعي كا يحلى بذات وكان عادة دم بقى وانا أظن ذات إيش بقى وحلى كده بجنون ده بلقين بلا فتل يعني آه كده وحلى وما كده وحلى كده بشكل بتعود يدي بنا لبابا دي إيش أو كان طبعا وإن كده وحلى بسيطة من زنا ولا كده هذا هو ألم كوكا وهو سيدي كوكا وقيد يكي أطاري أدحي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي يا جدي كيف كاسم من الأمر شر لي جريني في ديني ومعاتي ديني هذا الأيوات لك أمري ذكر صلى مرينا أو قال عاجل أمري وعاجل أمري وآجله ko kuma ya ce bi ajil amri wa ajil imana ko bi ya faɗi dini wa ma'aji wa ajil bata amri ko kuma ya ce ajil amri wa ajil fasirif wa anni ka kautar da shi ga bari ta wasirif ne anhu ka kautar da ni daga gari shi yadda duniya alkhaira haizu kan kaddara ma alkhairi a dukkan yake kuma arzini bihi sannan ka yarda da ni a sakamakon shi alkhaira da wannan addu'ar da mutum zai karanta wai kulli hali ta huje an da su bukatar a ina ne zai an da su bukatar sa lokacin da ke Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr ya ubangiji in ka san wannan lamari sai ya ambace shi auren da na sa a gaba kasuwancin da na sa a gaba aikin da nake so in kama adalcin din da nake yi ba za da zan yi kinnan na sa nake so in yi in ka san wannan lamari a da zai ambace sunan abin anan sannan sai ke tsoron bisi duniya ma hasi wa aji wata amri ko ya ce tsoron bisi ya aji da amri wa aji wannan ne ko ya yi kun ta alam wannan harin amri haka an batansa a nan wannan lamarin na aure na kasuwanci na kaza na kaza sharrun bisi duniya ma hasi wa aji wata amri ko sharrun bisi في عاجل أمري وعاجله في كتاب واصرفه عني واصرفني عنه وبدل الخير في الكتاب ثم أبدي يجيب رواه البخاري قلنا حديث الإمام البخاري يروي كل من رجع شاورة يقول استخارة ومن رجع حقيق قبضي ومن رجع أكل فبايا تطلقه إذا بدابين mutum zai ko sai kawai tambaya ta biyu idan guda ɗaya za ka yi domin za ka yi kamar ɗaya kana da gani ka duka guda biyu mutum zai ɗaya zai malamai suka ce da ƙa'ida mutum zai ɗaya ne ko kuma ya biyu wanne za a fara wanda ake farawa shi ne iska istikara idan a istikara mutum ya samu sakamako baya bukatar sai ya yi shawara idan istikara abin bai bayyana ba gare ka ba sakamako mutum mutum ya suka da mai shawara ki kula da bayan su ba wannan abin na iya tasowa da gaggawa kafin ka je kai sallah kai kisa fara da tsawon lokaci amma ga wani wanda kike gani ya tantanta a neman shawara a wajen sa ka iya neman shawara a wajen sa amma da ka'ida kisa fara ake farawa to kuma idan kai kisa fara ya za ka shiga ne Allah ya zaɓa maka alkhairi idan ka ji zuciyarka ta na kudayin abu na kuwa na kuwar zuciya ake bukata ta samu wata irin natsuwa ta zuciya da yin abin ko Allah ya zaɓa masa alkhairi ne kan zai ko idan kuma ku zo zuciyar ka ta iya ita dai da ta kore da ita da ta tabbatar ba ko sai ka sake yi ta a karo da biyu ka sake tsayawa ita da ta kore da ita da ta tabbatar ba sai ka sake yi na uku ka sake tsayawa a wannan matsayi ko sai ka ga kai kawa yanzu duk su tare da kai ka samu ladan a wajen ubangiji duk da zaɓin da ya yi maka sai ka yi shawara amma da zarar ka ji dukiyar ka ta nufi ko ka bukatar ne shawara sai ka ba ta da shi me yasa suka ce ya halatta annabi ta hasko biyu zuwa ko uku suka ce domin ita fara addu'a ce wanda Allah ko in zai addu'a suka ne ta hasko biyu suka ne ta hasko uku kuma da kai ma kenan dan ta yi ita fara hasko uku ta zai addu'a kullum mutum da zai hukunci ba tunanin da yake da shi kafin ita fara kafin istifara kayan ke lalle suna kan wanci Allah istifara ka kasa kan sakamakon zai zai gama da kai ya ko in zo da zai cewa ba ai ga gidi inda alkhairi Allah kabbala shi in ma ga alkhairi to yadda zai zama alkhairi sannan ba mu ga Allah sai da wannan wannan hankali ne kenan wannan idan ko da maka mutabbar mutum kenan sai ya wannan يا أبو جدي أنا خير إلى الله بعد إن هذا على خير من الله يا أبو جدي كل سنة بإيكم يدك صباح الخير لا ما طلعت والله ما طلعت قوي يا باكي هكذا وارجع لما قال لك قال لك ما الخير يا الله قوي والله الخير بني الله ممكن يجدهم مخير والله ba ta hannun abin da manzo Allah ba ka kuma da kuma zai hukunci da tunanin da yake da shi ba za ka rubuta shi ba kana nufin me ya zo maka bayan ka kammala istikhara bayan ka kammala istikhara sai ka sanin kowa wanda da ilin da za ka yi da zuwan nau'i na kwanciyar hankali da ba ka da shi kare da ba ban wanda ta da sai wannan matakin ba to wannan sai ta aiki da shi kayan su fara sai ta bi ma hango wani cuta su da ba ka hango shi sai san abin ya rage da zuciyar ka tashi da tsuwa matakin da tsuwar sanar da ya rage da shi da maka koyi abin tun ma kafin ya fita daga cikin zuciyar ka tashi kore kun gane to wannan istifara ce kuma ƙa'idar istifara kowa zai wasan sai zaka wa kan kalli zan yi wa kan mace zaka wa kan namiji zai wa kan kowa zai wa kan ba wani da yake wa istikara Allah sai ka ji wai zai wa sallah har kana karin da wani gaya wani wannan sana tuna sai sallar sannan sai addu'a an ma haɗin kidan ba an kare kai yake ban da sallah ya kowa zai wa kan sallah ko wanda yake zai maka istikara to kare yake wani sun ba zai maka ba dai sai da manzo Allah ko ba ya da da yake manzo Allah na koya musu dinki da kansu irin yadda yake koya musu sura cikin alqur'ani kashi ce ko mutum su fara kaga bambancin su kenan wajen kayara kuma su ba ka neman kayara da mutum sai ya fita sarka guda biyu harfi na farko ya zanto yana zarko da asiri amma don mutumin da ke tajiri ne tajirci na zahiri ba a neman shawara a wajen sa an da ya fita wanda zai yi maka ikirafi wajen shawara harfi na biyu ya kasance mutum ne mai ra'ayi da hangen nesa kan abin da ka nemi shawararsa kuma wannan kaga idan za ki nemi shawararwa ne ba shi za ki nemi shawararwa ne kada ba za mu za ka saba ta harka ta kasuwanci an samu ɗan kasuwa mai tsoron Allah tsoron Allah su zai zai faɗa maka gaskiya kafin cewa yana kasuwanci ya nuna yana da ra'ayi ya ɗan yi gogayya don harkar karatu suka nemi wanda yake da wannan layi kuma kowa abu za ka nemi layin wanda yake cikin sa sai ka nemi shawararsa ku ce ba amfanin shawara shi ne sai kuke ke maka dogon zango dogon ku sai za ku kai su talauce nan da lokaci in ka bi shawara kwararre a cikin hannun ka to kada a zamanin ta kuma yawanci za a ba shawara sai an biya to sai ya kuɗi na consultancy ko idan ka samu wani kwararre kan wani abu da suke son ku yi ba ka abin da mutum ba wannan laifi idan mutum ya kasance cewa yana gudun hasara ne ne ne ba da shawara ni kuma ce to za ka biya kuɗin ba da shawara wannan babu laifi idan eh, ki da aka za su kan ba da wuri ya dai tafi cikin sa dora ko da haka ba wanda wannan wani babban project ne kake son za ka yi za ka yi gini za ka nemi kwararre wajen hakan gini ko da haka ba za ka shiga wajen da abin kasuwanci za ka samu kwararru ta fuskar gudanar da abin da ya kira irin financial institution din nan saboda tattauna da kai wani zai kasuwanci tattauna da kai kan wajen tsararru za ka kayar yadda ba za ka faɗa cikin wani ba ka yi hasara. Wannan sai kuma ai da kuma kawar da na san aure a gidan kowa ne da kuma duk wanda ya zafi kawo duk wanda ya rubuta da fa amana ya danka a hannunka da kuma dole ka faɗa masa kuma bai mana san shi zan nan kawo mutum ya zama neman dare a unguwa kuma unguwar ku da ya yi gidan suwa ne eh gaskiya gaskiya ne ta zama namiji amma sanin da hauki wai don saboda sai ya ce da kai ba ku da kirki a ji a ce ya wuce sai ta ai kaza sai bai ya zima wannan ka ta amana dole ka faɗa da kawo kar kuma kiyayya da hukuncin ke sa an nemi shawara za a yi aure a gidansa kawai ka soke yarinyar bayan ba haka take ba tana da kima da daraja ta amma kuma da wani kasuwan da ciki da kuke na unguwa na zaman tare da makwabtaka ne yanzu na kallon har lantarki ka soke ta haka amana in ka san akwai aibun ka faɗa daidai aibun ka su fara ka har da shi in ka san kuma garau da kuma ka faɗa ko da akwai wata adawa tsakaninka da yan gidan ko amana to duk waɗannan kaga halaye ne na zaman tare da ya kasance muna aiwatar da su yadda addini ke don ga sai da ta mana a gudanar da rayuwa da da gobe wanda ya kamata mu kuka ta abin da faɗa ya zama daidai Allah kan yi kariya Allah da wanda aka samu kuskure ko dinkin harshe Allah ya tafi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh irin da ne cikin da kuma da kuma suke rubutu masu biyu ita ya zo malami ne mai akila sai an fi يا كرمت آية لن تفهم لم يكن الذين كفروا لتكفي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريا بل لو أن إيمان الحديث الندبي وأن نكون خير بريا هو ابن العربي ميبيسي يا كاوة في تفسير أنت أنت بيع النبي هو من يوم من خير بريا المضي في قنها لك في سعالي السيئة الدين الذي تحيي فيه أسفل a biyu da aiki wannan karya ne ba maganar manzan Allah ba ce karya ne ba maganar manzan Allah ba ce ka ga lafazin Allah ne na ismul mawsul wanda ismul mawsul yana nuna umumi baya ba a kashe sai da wani adadi na mutane ismul mawsul ba abin da zai bayyana maka allazi da allazina da allati da allafi sai abin da ya biyo bayan sa sai idan an ce wakanda kaga ya shafi kowa da kowa wanda ya shafi kowa da kowa to amma abin da ya biyo bayan sa sai ya faɗa maka to innan lafi da aka ce amanu wa amil sala ke yi imani suka aiki da zai ma'ana idan aka ce waɗannan suna kai bariya ma'ana banda alidu shi saba kowa mutum kowa kafiri kaga wannan aiki da shi cewa ɗan shi'a ne kawai musulmi wanda ba ɗan shi'a ga zama kafin bayan kuwa allazi na amanu wa min salati waɗanda suka yi imani kuma daga inda aka sami imani da aiki na gari ko a da lokacin annabi ko a bayan zamanin annabi ko a yanzu ko a nan gaba da shekara ɗari ne zuwa in dai an sami imani da aiki na gari to mutum ya shiga cikin ne wala ka wutar rubariya yadda aya take nufi ce wa alaikum assalam eh mukullin da Allah minkum kana kuma mun haja abinda wannan gaba take nufi a cikin aya tana nufin kowanne cikin ana nufin ko mutane an sa masa sai a su da kuma tsarin abin da ke nufi shari'a annabi shari'a ko shari'atu ko shari'atu ko shari'atu sun ma'anar shari'a to ma'ana kowane annabi shari'a salman da yi tarayya da wani annabi ba annabawa sun yi tarayya cikin akida tauhidi al-islam al-arab al-islam al-mutlaq amma kuma sun ta bamban wajen الشريعة يبدأ صلى حقني تذكرتي أتكين شريعة من الله صلى الله عليه وسلم وعلم لبن يزنتو حقيقي الشريعة الذي يتافوت أنه المتافوت أنه الأرض والإسلام بعد يقام صلى السنة تطلع عشان أما يبدأ أجي أنت حيثية تأتي شاء الله منك زكاة سنة زكاة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا توزع حاجة amma ya zanto ababen da ake da ta akan wasu da ake a cikin shari'a adadin abin da ya kawo a cikin a wanda tsarin shari'a annabi isa ba shi ne adadin gwargwadon abin da za su karba lissafin nan ya kawo mana amma sunan da ta biya hada shi ne ma'anar da kullum da allah minkum sir'atan wa min hadin ni ya zanto daga da annabi musa alaihi salam wanda sun tarayya da annabi isa cikin wadansu abubuwa وبوم هي دو بان تشه سي خاتم دغه مولا الله صلی الله النبي عيسى يوم كل بنو اسرائيل فيما انه مسلم رب ترحم اللي بنو اسرائيل اما تعرض النبي عيسى اكيد ذلك السياسه النبي موسى عند سيدي سوى بنو اسرائيل ولاحل لكم بعد الذي حرم عليكم ما zo dai in halaka muku hakin wani abin da an haramta muku a kan wato harrima alaikum fi shari'ati Musa wa illa lakum ana fi shari'ati kaga ba ya zuwa kenan ba dukan abin da aka haramta muku bane ya halaka muku wani cikin abin da aka haramta muku shi ma da zo a shari'a ka haramun din ne amma ya halaka wani abin da to in an samu mamanci tsakanin shari'ar annabi Musa alaihi salam ولكن النبي إيسا من بعد أولاكم أصحابهم وانت فتاني كريم النبي إيسا كأنه محمد صلى الله عليه وسلم كون شيء كنا مثل كل منكم سنة من هذا كم شيء أظن ذي قال كتير شيء زي حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم هيك تكو النبا أبناء العلات كما كان أباتي to da yake kamar yan uba kar ka ɗauka yan uba a al'ada sai mu ba al'ada ga ta suke da juna da adawa ba abin da yake nufi mun yi tarayya wajen abu ɗaya wani abun kuma ya raba mu irin yadda yan uba sun yi tarayya wajen abu ɗaya ne wa wani abun ya raba su shine ne iyaye mata to haka yake nufi mun yi tarayya wajen shari wajen aqida da tauhidi iri ɗaya ne amma mun sha bamban wajen ne shari'a shi da zai da kullum da Allah minkum zar'atan wa min hamda alaikum yake yana neman tsarin bayani kan mawuyi wanda ta koya da kuma sannan gaskiya ne Allah ya ba mu da Allah mawuyi wanda ta farko ya halatta ko da halatta ba sai halatta ba dalilin da ya sa bai halatta ba manzan Allah bai nuna su ba a yi masa mawuyi kuma sahabbansa waɗanda suka fi kowa sai shi da kaunarsa ba su yi masa mawuyi ba don ba wanda ya fi son annabi a duniya irin sahabbansa da matanku da ƴaƴanka da cikin ikon Allah ya mutu ya bar ta haƙƙin da yawa ya mutu kuma ya bar mata tara sannan kuma ya mutu ya bar ɗaya daga cikin ƴaƴansa ya mutu na Fatima sannan ya mutu ya bar waɗanda ga sahabbantaka ga su kuma ahalul bai irin su Abdullahi da Abbas irin su Ali bin Abi Talib sannan bugu da tsari da shiriki ne na annabi sahabi halin gaiki shiriki kaga ɗan bai so shi ba kasance su sahabi zai so shi dan ahalin sa in bai so shi ba wannan zai san shi dan da surukuntaka to amma duk guda uku ga kuma ga ya riƙe gwamnati kuma ya yi mulki wanda yana da dama ya sunanta wa gwamnatin cewa su zo ta kuma sahabban waɗancan da suka da yayi da abubakar da umar da usman su yi gwamnati kuma sun yi iko suna da dama su ta cewa a zo a yi da yawon gwamnati amma babu wanda ya ga wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i ne wanda ya mazu ku tun da waɗancan ba su yi ba ko yin su daga baya ya zama kirkira cikin addini imam malik ya ce mana duk abin da bai zama addini ba a wakar rana to a yau da zai zama addini ba ya kamanta shi yana raye ke magana tsakanin su da annabi matasta kala ce kada shi ta rubuta shi ne sai ta biyu ta sahabi kun ji zama yi da annabi sai ke cewa abin da bai zama addini ba a wancan ranar da annabi ke da rai Ko a yau a yanzu a zamanin da shi ma ne ke raye ba zai zama addini ba to yaya kuma abin da bai zama addini ba a lokacin noma da kuma ya zama addini yau shekara ku dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin da bakwai shi maliki ma maliki bin alif ya bar duniya yana hijira ta tasa'in da uku ya bar duniya shekara tasa'in da uku ba a ba a rika shekara ɗari ta hijira bai mutu to ma'ana yanzu a aka haife shi ɗari da tuwanci haihuwarsa da ta ido to daga wancan lokaci zuwa cikin shekara nawa ko abin da da kai da a lokacin da yake abin da zama ba addini lokacin annabi a yau a zamani na ba a zama to yaya kun da zamanin sannan kuma da kai yake zo wanda ya kawo abin da babu shi a lokacin annabi sai kuma yake abin mai kyau ne to ya riya cewa annabi ya hayanta al'umma canza wani abu mai kyau annabi har ya mutu ya bar duniya da ya karwa mutane shi ba kaga annan gurin ta wannan fuskar maulidi bai halatta kuma abin da muke faɗa duk wanda suke maulidi kamar wanda suke kwarewa a dungu ga rediyo su yi fatawa ko su fara masu shi su ta faɗa musu kariya don rashin jin tsoron Allah abin da muke ce musu idan mun sani كان اكو في بايان القرآن لسات الحكوم من انجل في ايضا ما هم لم يكن الحريب الثاني حريب أبو ظهر كل مجرد سيد ابن ماجه يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمين وبنجد تعالى يا فقاء في كل كتاب من suratul baqara wa wasa biha ibrahim annabi ibrahim yayi wasiki da ita wato yayi wasiki da milla milla din da Allah ya dora ta a kai kuma ce da manzon Allah kuma auhayna ilayka min tabi millata ibrahima hanifa milla din annabi ibrahim ko musulunci ni kauya da Allah karka ko ni kauya da Allah karka ki ibada ga Allah madaukakin sarki shi إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يعني da ubangiji ta da annabi ibrahim bai kauya mana a sallama wa allah cikin قال حديثي اسلمت لرب العالمين ما لي قوية الله ابنجد الامر ومن الدين اللي النبي الزمان يسي يا جي يا جميع يا جيكا والله ويا بكي وفي وقت اللي يزومتوا ويصطادها ابراهيم بنيه النبي ابراهيم يا وفيتي ta hanyar yin riko da addini da ƴaƴansa wa yaqubu haka annabi yaqub shi ma yayi wasiti shi ma ba da ƴaƴansa kowane ɗaya daga cikin su da annabi ibrahim da annabi yaqub yake wa ƴaƴansa ya baliya ya ku ƴaƴana إن الله اصطفى لكم الدين قال الله يا ذاك مثل الدين لفظ الدين بألف كلام ينا مثل الدين المسلم فيه فلا تموتن الا وانتم مسلمون كذا ويرتبطوا فاتيكم مسلمين وانا يدك وفير بعمل ابراهيم يو انت وانا يدك وفير بعمل يعقوب يو انت كنت قلت عمل ابراهيم يا انت او بتجيني فما كنت يقول كنا انا كربة صابتيني يا يا انا كنت يقول كنا انا كربة صابتيني da haka da rabon gado idan ɗanka na ya riga ka mutuwa to kai sai ka mutu kan ka yana nan to yana a makafin ɗa kamar yadda ana kirga kasa a matsayin uba a da rabon gado idan mahaifin ka ya haife ka ya riga ka mutuwa da baya su ka mutu kai kana da gado to baban mahaifinka yana matsayin daidai da uba abin da ya kamata uba ya samu shi zai samu inda a waɗansu wurare da ake istisna'i ba shi ta ce al-ibn wajnin ibni mahama najala wal abu wal jaddu lahu wa in ala kaga al-ibn ibn ibn koyaye ya kai kasa da sunan sa matsayin sa kamar da uba koyaye ya sama baban baban baban baban ka sunan shi ba kuna fata an fahimta وأمر له نبي إبراهيم هنا بآيات وحجيمة هنا النبي إسماعيل ده النبي إسحاق وكذا في دي كل شيء يعقوب دي سنتين وهذا ما له إسحاق ويعقوب ما إلا كانوا كلهم بأن صالحين من باقي إسحاق ومن ويعقوب ومن باقي غير يعقوب ما إلا كيكم أصلاً كاري أسنطا مجيب جيبا النبي إبراهيم صالح يا أنت يجب أن يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين su kuma annabi yaqub yana da ya'yansa goma sha biyu ko sama da haka da annabi yusuf da dan uwansa da suka fito ciki ɗaya da kuma sauran dangin su mutum goma waɗanda su kuma suke iyayen su mata kuma daban kaga shi ma ya tare ƴaƴansa yake da su ya baliya ya ku ƴaƴana inna allaha astafa lakum ad-din lalle Allah ya zaɓa muku musulunci ya zaɓa muku addini shi ne musulunci fala ta musulma kuke yadda ku mutu billahi wa antum muslimun fa sai kuna musulmai malamai suka ce makurar balaga kenan a cikin wannan lafazi kamar yana so kowane ɗaya yana so ya ce da 'ya'yansa ku kimanci musulunci a tsawon rayuwar da wanda zai ce shekaru arba'in da wanda zai ce shekaru hamsin da wanda zai ce ku dimanci aiki da dokokin musulunci ba fashi ba kasawa har yi zuwa lokacin da mutuwa za ta zama ku kamar haka yake so ya ce amma sai aka da ke zai sa amma ta mutum na illa har ku mutu ba ce suna mutum ma'ana ba ranar gina musulunci amma da kusan ranar mutuwa ina ba ta hankali ko yana ɗaya daga cikin su haka wa yayin sa wasiya ubangiji ce an kuntum shuhada a cikin hadara ya ku da mutu kun ko kuma nan ne a halarce ku da ake karantawa alqur'ani kuma nan ne a halarce kun halarci wajen iz hadara ya ku da mutu lokacin da alamun mutuwa suka zo wa annabi ya ku ibqal li banihi yayin da shi annabi yaqub yace da ya'yansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta wa bayana bayan na mutu qalu sai suka ce da shi la abudu ilahaka za mu bauta wa abin bautarka wa ilaha aba'ika da abin bautar iyayenka sune ibrahim wa isma'il wa ishaq annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi isma'il da annabi ishaq ilahun wahida abin bauta ɗaya ɗaya wanda ba da abokin tarayya wa nahnu lahu muslimun mu din masu miƙa wuya ne a gari wato tambaye su yi tambaya ta jarabawa bayan na mutu da za su yi akwai yi wasu canji shiga ko wani sun ji a addini akwai yi wasu mutan zuciya ku ki min a addini sai kuka masa alkawari cewa ko ka mutu muna nan a kan addinin musulunci نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ذكرت ممتاز بابن سليمان في في سنة النبي إسحاق كان من ثم النبي إبراهيم في بابن بابن كان من في بابن بابن أنا في بابا فأما النبي إسماعيل لم بابن سبي أما في ما في أكثر من سبعة ثم بابن بابن أنا من من بابن سبي أما إن بحثت على ربي yan uba ko kaninka yana da suna ba a ce masa al'abdu shi da ce masa al'ammu al'ammu am wa yan uba ko kaninka shi ne ammu idan mace ce amma an gane ku لا بناء عليكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم اعمام جمع لنا الامر او بيوت عماتكم amma dan ile na al'ammatu yar mahaifi ko kanwarsa obiyuti a tawalikin obiyuti falatikun dan kanin uwa mai kowanta ya zama khal namijin mace A alkhalatu akhwalikum mazajen dan ile na khal falatikum matayen dan ile na alkhalatu mutum da ke nan kanan uba ko wanda yana da lafazin da yake nuna shi a larabci shine alhammu wanda aka shigar annabi isma'il aka shigar da shi cikin al'ada ba ya cewa huwa laysa bi ajin wa innama huwa ammun shine malamin suka ce min babin tabri za ka ambace ka da waɗansu waɗanda ba kai ba a cikin jeri ɗaya sai a ba ka tufa irin nasu ko suna irin nasu tun da sun fi tsayawa shi annabi isma'il shi ɗaya ne wanda shi da ammu amma annabi ishaq uba ne annabi ibrahim a matsayin sa kaka shi ma menene uba ne haka idan za a faɗi su sai a yi jayar da zanen gungun da suka biya na abudu ilaha ka wa ilaha abaika annabi ne sai na abudu ilaha ka wa ilaha abawaika wa abawaika wa kaza wa kaza ka faɗi sunan amdu amma sun suka abu da abudu ilaha ka wa ilaha abaika suka da shi da biki shi zan yi abaika على أنها تبقى في أمر ما ظن أي شيء وأن من يقرأ ويأثر بالسيء أن بدأ وأن السيء وقرأ السيء ما جرى النبي وفي ما جنة النبي براهم بكتب لها أمر كبير فما ثم انت المسي الله وقال إبراهيم لأبيه آذر يقال كلمة قبل يتاو في منحة بالتوكيد فأقرب السيء بإبراهيم نفسا لا أمر بني كل شيء تقلي inda shi kadai za a ambata idan wani babin taglidi ina da wani sai a ce taglidi ya sa aka samu da uba amma tun da shi ɗaya ne babu wani ba bukatar taglidi za a ambace shi ta a ta shi shi lokacin da za ka ambaci abubakar da sunanka za ka ce abubakar shi kadai lokacin da za ka ambaci umar da sunanka za ka ambace shi da sunan umar shi kadai sun za ka haɗa abubakar da umar ya halatta kudin zayar da gani bin umar sai ka ce umar rami ana nufin abubakar da umar كيف انت غلبت جانب عمر على جانب ابي بكر لوقت انت عندك الحسن يكتب الحسن الحسين يكتب الحسين اما لا تعبد الحسين يكتب الحسنان حسن من جراجي تعرف في حسن من جراجي فيك تنزعي بجانب اللي الحسن على جانب الحسين كان يعني يجب تسجل على الإيتاء آلي كنا نجم المغرب والإيتاء أما المغرب إلا في عبد الجزء إذا كانت ثلاثة المغرب إذا إذا كانت ثلاثة المغرب لكن هذا في جزء يجب أن يتعاني النبي يجب أن أظهر إذا كان أظهر لا أظهر إذا كان أظهر إذا كان هذا في جزء لا تبقى على أثران جنة جنة بذل جنة على أثر حتى تعيد الله رب في جزء أما ليس كل ذلك أن يكون في جزء إنما نبغى في جزء جنة ونبغى في جزء أعلم أنه هو إجلس يعني الله بيقولني فيه عمه بس يكرجع في أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من ربي قال ونعبد إله سواء إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد إله من المسلمين فهل لشهد السنة آية يا إخوة لوقت الأمين إبراهيم يوعى أنت وفيها يا إخوة يبين جن على من ذي الدنيا annabi yaqub lokacin da yayin wansa wasi ya ansa wasiya ya nufi ne dan yana jin alamun ne zai rabu da su imamun nawawi yana ko yace rabuwa wadda mutuwa ko za ta kawo ta rabuwa ta tafiya ke kuma kuntun ku daya yadda wanda yake tsammanin mutuwa zai yi wasisi da wanda zai rabu da shi da haka wanda dan uwansa zai yi tafiya shi ma sai maka wasisi dan zai yi tafiya da saboda rabuwa wacce rabuwa ce wacce rabuwa dan haka a nan suka yi kalanci shi ne na ina a cikin duka ce ya ce yayi mutuwa tafiyar sama da tafiyar kasa da tafiyar ruwa duk ba ta ba hatsar mota ya sa a mutu tafiyar ruwa jirgin ruwa ya sa ya da mutane tafiyar sama jirgin sama kuma shi ma wani abu ya faru ko na kuri ya haka don haka da yana so ya ce kan wata rabuwa ko ta tafiya ce ko ba ta tafiya ba to kai wanda kuke tsammanin za ka rabu da wani ko za ka ba wani wasi kurfi ya masa wasisi ko iya zina wasisi wa amma al'adis amma hadisai a wannan da adi kamil ha cikin sa akwai hadisu zai ibn arqam radiyallahu anhu shine hadisu zai ibn arqam Allah ya kare da gare shi الذي صدق في باب اكرام اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دون حديث يا رجا يا جبتا قباب بيت نون قال لرجرم ما اهل جدا النبي اهل البيت قال لرجرم ما في ان امتون حديث يا بايا نجيت ابن ارسل ابن ارسل هنا تكون مكة في شوية أنا تقول في في في في في في في في في في في في وني رجل تكون في قوتي أتفع كل في تكون suka rika cewa ai matsayin mu da manzo Allah kamar matsayin magana ne na rabawa kamin kalma kai shi yadda karanta karfi zo shi kai mun ba shi matsayin shi da mutanen ka yanzu har za su zo suna mana kallon raini mu mutanen Madina dan da almuhajirin suke mana kallon raini Abdullah bin Zaid bin Sabri ke cewa sai idan mun koma Madina sai maɗaukaki ya koyi makaskanci yana nufin maɗaukaki wai shi kansa maƙasƙanci kuma su yi manzan Allah ko zai da arka ne wannan magana sai ya faɗa wa babbansa dama an ji yankin da babbansa sai babbansa ya garba ya yi sai ya faɗa wa manzan Allah yake ba ta abin da zai da arka ne duk masu suna faɗa kuma da Allah sai aka kira gungun munafikai tare da Abdullahi bin Sayyid al-Qadim sai suka rantse da Allah suka ce wallahi su da suka ba ƙarya ake kuma da Allah ya karɓi rantsuwarsu ya karye ta zai da arka zai da arka ransa ya ɗauki ya koma masauki cikin ciki yake kun da cinta ubangiji ta ala zai warkar da ni ko ko Allah ya saukar da surutun da ke kula da ɗaya an a kare shi a fallaka shi idza ja'at al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah garin ko rike nan والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة. كل من سؤال جنة لا تستطيع أما قل يا فكري. هل أجل يسوى يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الأرض منها الاجل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون wanda ya kira Allah ya duka ta ta tsare ta ko dubu da ku ya Allah ya ta an gaskata da tura a duka ta a tsare ta sai ka ba da labarin ka duka da gaskiya ko ne ya ga ku ba sun sun zo sun kira rantuwa Allah ya duka to ya kare tafi. kuma ya faɗi gaskiyar ta هذا من من كل ta هذا من Allah sallallahu alaihi wa sallam زيد بن أرقم يقول قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقيتم من ذا الله يكاتي أو آه، تكلم لنا من الأولى فحمد الله وأثنى عليه يقول يا يجيتي ووعظ وذكر يي وأبي يتنافر وأبي كلمة وجدت في فرجة المتانية جميلة وتعالى فأيسة سوء الجنة وذكر يتنافر يترجتر ثم قال ثم يتيد أما بعد حيث حتى يكون متانية قال أيها الناس ya saurara ya ce mutane inna ma ana basar ni mutum ne ba mala'ika bane ba aljani bane jinsin ka ne mutum mai jini da tsoka da jiwa ya zuci turwa ya yi barci ya farka ya yi lafiya ya samu lafiya ya samu rashin lafiya wannan kuma ya rayu kuma ya mutu manzo Allah ba da wata take ta ilahantaka ta tare da yusufu an yi atiya ne rasul rabbi fa ujiba saura kilis da tarin ubangiji zai zo mun ansa wato mala'ika da zo karɓa da ya ku fata manzon da ubangiji zai turo mun na zai zo kuma zan ansa kira ko an tsari kun fi ka kai zan bar muku nauyi guda biyu awwalahuma ko awwaluhuma duk wanda kafa da yayi awwalahum awwaluhuma kitabullah na farkon su shine littafin Allah. Ina na aiki. nauyi na farko nan shi da zuɗa da mu littafin Allah ya sa ko shari'a da haske haske ne kore duhun jahala ne cin da duhun kafirci fasudu da kitabillah ku rike da littafin Allah wa kanku ku bi ku matsalkale masa rike da littafin Allah imani da shi karanta shi fahimtar ma'anarsa yin aiki da shi kiran mutane zuwa gare shi abu ne kenan imani da shi karanta shi a fahimtar ma'anarsa aiki da abin da aka fahimta na ma'ana kiran mutane zuwa gare shi haka ake bukata gurbin tsarin Allah a kanta a kai na a kanta a kai shi duk wani mutum ya ka ake bukata da shi kuma su cikin alƙur'ani a yi minti mai kwabashi minti talatin awa ɗaya rabin awa ya fi kuma zan ku kawai fahimtar ma'anarsa tafsiri kake saurare na wani malami da kai da shi in ta littafin tafsiri kike da kanka dan kana da tsari a harshen larabci a tafsirin turanci kike dubawa bibitar ilimin kike ta ko'ina wajibi ne yaya kake aiki da shi a karan kanka yaya kuma za ka kirayi mutane ko da mutane da suka muka kanka da yan uwanka zuwa ga aiki da alqur'ani wannan shi ne abin da ake nufi da riko da alqur'ani amma ba mu riko da shi kawai mutum ya yi imani da shi ya koma gefe guda baya karanta alqur'ani rubutu ne ta karantawa don yi nemi lada a sauke masa shi don ya yi sabon gida ko zai rubuta supermarket amma ba ya aiki ma'ana an sauke masa alkur'ani za ta rubuta supermarket kuma kashi sun kaji a cikin ya rubuta ne an samu sauke wanda ake yi masa rubuta da alkur'ani na nufin ababai da gajiyar ce kuma sa ala ta fadilla sai mun da Allah ya zama da wajen yin rubuta da littafin Allah wa rabbu bihi ya kuɗaitar wajen rubuta da gajiyar da cikin ka. sun matsala sannan yake abu na biyu wa ahlu baiti da iyalin gidana to zakkirukumullah fi ahli baiti ina tunatar da ku Allah dangane da iyalin gidana ku tsorata Allah wajen mu'amalantar iyalin gidana wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa qad sabaqa bi tulihi ya wuce a can baya da tsawonsa a lokacin da mun yi wasu kabi da yawa idan mutum zai iya tunawa sai dai uwa ne ne ahlul bait هو من أهل بيت رسول الله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم لم يكتفي نوع المتابعين الهدى نوع يتركه قيام الجبن عبد المطلب قيام الجبن عبد المطلب دون في بندن زوا جبن عبد المطلب kuma ya zanto musulmi ne shi da ya zama alar da shi nau'i na biyu matan annabi ɗin da ya aure su kuma ya mutu ko suka mutu igiyar auren da ta mutu ba ko kuma ya mutu ya bar su su kuma dukkan ba ta annabi matan annabi nau'i na uku ta yanka da jikokinsa a ɗan ta haɗa waɗannan gaba ɗaya su ne a farko ba farko na ce sonewa iyalin gidan abdul mutalib abdul mutalib iyali gidan abdul mutalib musulmin cikin duk wanda yake musulmi ne yana dangantuwa za gidan abdul muttalib kaga abdul muttalib ai shine baban abdullahi mahaifin manzo Allah to dan da abdullahi kuma yana da yaya yana da ka abdullahi mahaifin manzo Allah yana da ka al-abbas baban abdullahi bin abbas yana da hamza sayyidu shuhada ita yana da ya safiya yana da da al-harith ina fata an kun ba da waɗannan yayan ka ne duk wanda yake tsani na abdulmutalib kai tsaye ko jikin abdulmutalib dan kansa mace ko namiji yana musulmi to ya zama cikin ahalin shi to kaga dan haka ake cewa aliyu ko ahalin bayyi saboda aliyu ɗan gidan abu talib ne abu talib kuma tsani nawa abdulmutalib kina ba zan mu yi ba kaga abbas abdullahi abbas قالوا بحجر انت عبرت فيني العباس العباس هو ثاني نوع عبد المطلب أكيد ابن أبي طالب جعفر ابن أبي طالب حكم سنة في آل البيت ومن زرع فانت عبريلي لما نقول كائن هنا أبو طالب أبو طالب هو كان عبد المطلب هنا بدأنا في إنسان هو سنة في آل البيت كل كائن سنة في آل البيت أيضا إذا كنت أجد السجود يا جانا سنة في آل البيت هذا كان كوبا جدا أبوات kai gidan Ja'far kai gidan Akilu kai gidan Aliyu kaga dai ya zama suna na cikin alun kai sai matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matan annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata da shi suna cikin alun kai sannan ƴaƴanta ƴaƴanta kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ƴaƴa guda bakwai amma ɗaya kawai ya bari kadai ƴaƴa guda bakwai guda hudu mata guda uku maza ko ba haka ba guda hudu rukayya a ummu kulkum da zainab da fatima waɗannan guda uku rukayya ummu kulkum da zainab duk sun gaji da suwa fatima kawai zai da mazajen kuma guda uku dawa dawa da alfasin da ibrahim da abdullahi dukkan su kuma sun da suka fi fi annabi ta fi zo fatima kawai fatima kuma sai ta haifi 'ya'ya تجيب بقى انت يا حسن يا حسين يا مهتم يا ام كلكم يا غيره يا صحيح مش هو انك ما تتعامل كله هنا بقى انت كله تتمثل في الشمس فهذا ما كان النبي قال البيت لي يا انت اللي كنت زمان يعني قال البيت لي انا من كل ممكن ان عبد المطلب هنا مسلمين في مال يعني waɗansu malamai suka tsara sama kaɗan suka tsaro waɗansu suka sa sai idan ta bi maza Allah mahaifi su ne Abdullahi to ai da Abdullahi da Abu Talib da Abbas da Safiya da Al-Harith suka ja yamina Abdul Muttalib Abdul Muttalib shi ne babansa babansa shi ne Hafiz shi abdul mutalib shi ne da ya rage wa hafiz shi kadai a shi kuma hafiz sun ɗan wani ne ɗan abdul mana to shi abdul manaf ɗan da yana da wani ɗan daban sunansa al-mutalibu to sai waɗansu malamai suke cewa dukkan ɗa na hafiz da ta na al-mutalibu wanda su guda biyu ne ƴaƴan abdul manaf ne dukkan wanda ke kasantuwa zuwa gidan hakim hashim ga gidan hakim shi hakim shi haifuwa abdul mutalib kafin annabi da na aka samu da rasa kuma yana da magana da al mutalib wanda kuma dan hakim ne to sai ka hada kuma ma'alul bayt imam shafi'i da imam ahmad sun tafi san wannan kuma suna da hadisi cikin bukhari da ya goyi bayan lokacin da manzo Allah ke uzakkir kuma Allah ahla baiti yana da kuma wadannan amma ka ga shi'a duk sun suka waye kowa sai suka ɗauki ƴaƴan jikokin annabi kuma inda za su san shi'a suna da zalunci a cikin jikokin annabi ɗin duka ma dai duka ma duk a ƴaƴan abu talib sun ban da ƴaƴan ma a wurin shi'a ba wani alibi sai ɗan fatima Ali bin Abi Talib ya yi nasa ko wasu matan ɗan da ma

هو من قدر المسير رمضان الله سبحانه إنه هذا وكو أظن هنا بقاطة بيك رسول الله أنا وتعالى أن يقعنا إذا هو بعد أن سأل الأسلم دليل كده شريعة تسمونا ومتنا من أهل البيت يعني هو أهل البيت بقول لكن مسلمين تقول لك هذا أمر قال مهنا ما ظننت به شيئا فان لله خبثه وللرسول ولذي القربى هذه القربى من كل اهل البيت جهه ما كان النبي سنا تكن وطن دا باين النبي يا بر دنيا دوك صحابي سكر الكباسي وما ابو بدر تكن خبث هضما خبث ذليلا حتى لوك في الحديث انتم ابي جنا دي قال الجارين ابو الدنيا يا اهل البيت ومن هنا ابو بدر ما تكفي دوك وين مسلم كيس من اهل البيت قوه ليلي ba wanda aka nassanta shi da aya a cikin alqur'ani aka ce shi aro bai su ne sai matan annabi duk wanda za ya cikin matan annabi hadisi ne kawo su amma ba aya ba amma sai shi a suka ware ko kuma suka kai ba ba su da su wata cikin alqur'ani ne alqur'ani kuma zahirci shi ne ayar da suke nuna da matan annaba ake ita suke kafa hujjar da ita wajen ragowar azumin da kuma su fitar da matan annaba فإذ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل الشرك ونسير بذلك أن أكون عبادة وأنا أكون في مكان الله خيرا في أغوات جنة مكان الله تسير لي أبن أتي سواء على حسينية أو تقول لك أبوا بن سنة ولا حسيني هذا أبن مكان الله dan akwai sallar dani din da yake mune muka dauka ibada ce a wurin mu a wurin kira sun da dani ba ba wani abu ne ba akwai ran da hadiyu sun da za a fara dani masallaci da kyau kuna da yin dangalin taruwa da suke kira alhussaidiyya wurin taruwa a yi kuka don a tana da husaini amma ba masallaci ba ba a irin wannan wuraren da suke da taruwa don tunawa da husaini ina za a ga na rubuta ayat in kuma yuzu da bi yuzu ba an kuma bizka ta halal baiti mu amma mun sai a ce da hasan rubuce da ake nufi da yayansu ko babu ma da yayanta ko ake nufi da wannan aya sai su ce mata amma ba ta ciki amma ba da gefe su je ta aisha da zina su je ta hasa da dukkan abin da suka dama kaga wannan wannan shine halakar su yayin da ita wannan bangare ne na aya ayoyi ne suka zo guda biyar zuwa suka haɗe suna magana akan bakan annabi a jere cikin suka asa التي يا أيها النبي كل أزواجك منين أمر أزواجك mata wannan aya ba ambaci ma yaya ba don wanda aka ambaci yaya an sa sauran matan mu ne kulli azwajuka wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabihim ba ita ba ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika kai إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وتعالين أمتكن وأسركن صلاة جميلة yanzu kun yi da Allah kun yi da ranar tashi kiyama kuna san sakamako a in an kai in ko kuna san duniya ne tsawarta da kayan kallon da ke cika ku ku zo ku mace kunna an ba ku cuta ta kamar su kada da dare ko sarri kunna sarahan da gida in su kurku kirki da tsafta wanda babu kun shawa wa in kuntum turidun Allah wa rasuluhu wa dar al-akhirah in ko kun zabi Allah da manzon da ranar tashin kiyama a cikin على كما تاتي الكامة إذا لا هرى فإن الله عد من هكرة من كنا أدم عظيمة وأن يا يسانا دل أدم عظيمة ضبط لا دا ضبط لا دا جنوس رب من كنا كما تقول الكامة لا يمكن الله يبصر وصل في الدنيا وصل في النبي ko kun ko kun so ke zo na tarihi ga hadisai sun nuna cewa eh lallai Allah da mazan suka zaɓa ba su zaɓi duniya domin da sun zaɓi duniya da annabi ya tafi da ke zan so ba su zaɓi duniya ba tunda ba su zaɓi duniya da kaga annabi ya zauna tare da su har ya mutu ya bar wannan ya nuna suka zaɓa annabi suka zaɓa sun zaɓi idan lahira sun zaɓa annabi rasulan ba su zaɓi duniya ba ya nisa annabi kaga in kun an ce a zuwa yanzu an tunja lafazin يا نساء النبي من يأتوا من كل الفاحشة المبينة من الفراء لا لأعذاب من كيف شنا لازم نبي كنت تقول بس يجب أن يفاكا فضاء منك متى أعذاب كده دي قبل أن يسلك أو ذن أم لا منك متى أعذاب كده دي أنا لازم نبي كلا إن كي لا أمكو وأن يمن فيه رومي إذن ذا ذاك رومي يمن إسنين كنتم مع الله

شو كم يكي ومن يتنب من كل لله ورسوله وتأمر صالحا نوسها أدرها مرتين وآخذنا لها الحمسين تقول بلد بكي قائد الله لما نفس صلى الله عليه وسلم إذا مباشا لا دا بقاء آذان وتكبر أن تكبه يا نساء النبي هذا أنت سيني ترى أنت رأي نيسا ونيا من la sunna ka ahadun min an-nisa'i in tashaqqu ba ka dai irin sauran ga magarin mata inda kun yi ta takawa dai an je lahira Na kare za a haɗa ku da mijinta na kwarai ko su za a haɗa ku da mijinta a kiyama ko hukunci shi ne da gidan ƙarshe da babu kowa a cikin kirki to kenan yana tare da matansa ko baya tare da su to kenan kun zama da sauran mata kun zama da su a duniya kai rabonku da zama karkashin igiyar auren annabi sun zama mun da ku a lahira dan ku kuna can a inda ake kira alwasila wani gida ne na mutum kaya Allah ya tanada manzo Allah ce wa a da shi wasai dan mutum kai ina fatan in zama ni ne to mata annabi kuma kana tare da shi dan ku nan da kun da ahadin min da kai da kai فهذا ثلاثة قدام بالقول أيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا هذا قلنا بعتبر قولوا هذا قلنا من النسوة قولا معروفا وكرنا نون النسوة في كنا نون النسوة ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأكلنا الصلاة وآتينا الزكاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وإلى ko ba kare a nan ba an karkace an za su iya ce maka yo ai da aka zo wajen wa sai yin Allah wa rasulullah an tsare wannan umarni ake yi yi sallah yi zakka ku bi Allah da sun ci da su ba daga nan sai zan ya kare inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum wannan taron mazaje da cikin alin da yake ake nufi tun da matan sa da kuka saka kare ce kake hakan amma kuka da ka kare ba sai Allah ya kike da cewa wa kurna a gaban zuciya ما يتلى في بيوت كنا وكنا عندنا في كلام توا عايزين كنا ليه من آيات الله والحكمة من آيوين الله القرآن والحكمة وكما الحكمة لا إجابة سوى ملائكة جبريل يا روح النبي لو كنت ملك تعليم في كل ما يجي ده أنا كده يقول لك كم قبل بس كل كلمة كنت سيد مسلم كده الفهد اللي سوى آية بقى تتوقف التوبة كم وقت اللي بتجي ياكل أبوك بقى a gidana ta sauka annaba na gidana rabon rabona wa ala salatu allazina kullu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim yatubu inna Allah huwa at-tawwab al-rahim ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu muqaddin wa qadin ummu salama atfuka annabi na qadin ummu salama da daddare aka sauka da ba da mun gulun dan ji a bayan cewa inda yana ayoyin gaba ɗaya kan matan annabi ya rage na ya ce da kai ba an tunna an ce an kun wanda ba ce ba an kunna zan ce kaga wannan fahimcin larabci ya kawo kafin misasa domin inda kafin larabci ta san kalmar ahal kalmar ce da ake amfani da ita da iyali in kana da mace ɗaya sunanta ahal mata biyu sunanta ahal suna da 'ya'ya sunanta ahal ba su da 'ya'ya dai sun zama ahal da ita wannan ahal din a larabci duk da aka ambaci cikin alqur'ani ana kawo ta a bata lamirin jan'i ko da mutum ya ta ambata sai a bata lamiri na jan'in mazaje ɗabi'ar kalmar ahal din a larabci haka ta gada haka ɗabi'ar kalmar take annabi Musa alaihi salam bayan ya je birnin Madina ya aure kaya daga cikin mata na ƴaƴan wannan mutumin na Madina فما تلك إني أريد أن أنك حتى إيه كن لدي هاتين على أن تأذرني زماني هدد فإن أتممت اكثر فمن انت لا أولا ما قلت في آيانا أما ذاك من أيتي حتى أنك سبسة سين وسبيك إذا تكتب لما جوبا وأن الإنسان من شيء وما أريد أن أشك عليك أنا في أمرك أمام يقول لك يا جماعه انت قاعد تقول لي في كده عايز تقول لي كده كده يا جماعه za ta aikin gona shekara ta tafi ne إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي من حاضرين قضيت فلا أدوان عليه والله على ما نكتب وكيل ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله يا عند أنه موسى يكمل شيخنا لكن يكتب ما تصبع إلا كما تصبع ما عندي أخر موسى أهله هذا أنت أقل أهله ana ka min janibin turi nara cikin dare wasanni ba ya yi kiwa ga duhu ababai guda uku Sai ma kanka matsala ne balanta na uku ana ka min janibin turi nara sai hango wuta a nesa cikin duhu قال لأهله في دياله a lokacin kwan aiwa ta yi da ita ko ce ba su da kisa amma sai ce da iyalin kwan koto ya yi amfani da lamirin jami'i قزونا حيثي حيثي قزونا إني آنست نارا لأني آتيكم هذا جمعي دي خبر ثم قهم منها بخبر أو جذوة من النار لأنكم فصلوا تصلون هذا أن بجد المنير الجنة هذا سيمان إنما يريد الله بإذن وأنكم إنما تقع الملعب matan annabi amma tun da mu inda suna akidar mu suna da yalwa ba ta da kunci a akidar shi a tana da kunci ka tsinke ayar da bai cikin waɗansu kaɗan ke cikin uku aka jefar da sauran biyu muku akidar mu suna da yalwa ba ta da kunci kan asiratul mustaqim asirat hadi al-mustaqim kuma a mai kira fara الأفراد بقول جزء بتاع أفراد بقول إذا لم يكن دليل يلوى سنة المستقيم كل يحيط إلا باطنا ولا سنة مثلين بذلك سنة بأفراد المستقيم كي إيه؟ بقول في سنة بأفراد مثلا بسبب هذا الشيء لم تكن سوى كنت أجدوها في السنة أنا ليس سنة كده سوى مخافة خبر المشكلة أنا أجيب الأهل السنة هي إيه أهل البيت بعدها ما كان النبي sun yadda da sabu sun yadda hakan da kusa cewa su ne shugaban samari gidan aljanna kuma a cikin ahalu sunna duk wanda ya tuna na fatima ko ya adawa da ita ko ya kasa ko ya adawa da shi baya kan tafarkin gaskiya sannan baya tare da kakansu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya da aure tare da annabi shari'a ki ko kuma haka duk wanda yake ma san gidan annabi ko ya da aure tare da annabi kuma shari'a ki baya tare da annabi مجمع تيائيك وجدت ركون الله أهل بيتي في آل بيتي رواه مسلم وفي سبق بقوله كان من حديث الجاهد بقى بايا وانا ما فتأل من سبعة رواه أنا نقول اللي يكي سوى يسيع تكون وانا حديثي من قال الله صلى الله عليه وسلم جيتينا تبدأ بكوا في يومي في يومي وهذا هو ما قلت ومتوى كما ربواتي لنا نفس حاجة قولها بقى متوى بكوا ربواتي لكي كيدا وني أبوكي انت عمد كنا فرادا كونوري abokin ka zai tafi karo karatu abokin ka zai tafi harkar kasuwa ya je ya dawo da sai sai maka wasiya dan zai bayar da tabbas kila ya dawo kila ba ya dawo kila ku sake haduwa kila kuma ba za ku sake haduwa ba وعن ابي سليمان مالك بن الهويرث رضي الله عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ونحن شببة متقاربون. أنت قولنا حديثي لدى أبو سليمان من مالك ابن الخويلد قال تعالى جاء قال يتي آتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هو زمن ان الله تعالى منك كبت بريد ونحن شبابة أتينا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ وزمن ان الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شبابة متقاربون موت منا متى متقاربون متقا متقا متقا wannan kwanaki da shi ɗan bambanci shekara ɗaya da biyu shekara ɗaya ya baba kamari tsara ta ruwaya ta nuna ko tarihi ya nuna sun zai ko ashirin suka yi hijira daga garin suka zo wajen annabi karɓi musulunci su suka zauna na ya da annabi wasu sun yi su adabin su da kai ashirin amma dai adabi da bai na masa sai suka zauna tare da annabi har tsawon kwana ashirin suna koyon addini suka bari gidajen su suka bari iyayen su suka bari ƙauyukan su a hakamna inda hu ishirin laila muka zauna tare da annabi kwanaki ashirin wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rahiman manzo Allah ya kasance mai jin kai ne kuma sai manzo Allah ya kasance rahiman mai jin kai ne rafiqan mai kautatawa ne cikin mu'amalar da jama'a da ya mutu da حتى الله يكون دخل قلب المؤمنين رؤوف رحيم ليه تفكر في الإنسان صح؟ وإن الإنسان أصلا عندك في هذا الشيء تقدم عند الله ينام في ينام في الحي ينام برهما وظن أنك أنك أقنى أهلنا إيه بس وضع منقارب جن أهلنا سيادنا وأمنا inda mutum ya zo garinsa ya zo wani gina bakon ta tsawon kayan ashirin zai kuma iyayensa yan uwansa dangi makwabta da wani yanzu Allah da kai su yi wasu haka a kakalin su ba su suka faɗa ba su suna jin nauyi suna jin kunya su faɗa ba amma su ya fahimta cewa waɗannan matakan sun fara dokin gidan a kai sana'a فسألنا عمن تركنا من أهلنا سيرك تنبير دوا دوا مكبري أهل النور sai da wata wasu da ya gina wace da aure waye baya da shi iyayen ki suna da rai a wajen riko kuki ya suna da yi ko kalli in yadda zai ɗauke musu cewa kuma da siyasar manzon Allah ta gudanarwa a cikin lahu duk muka ba su labari wannan ce ni kan ma bane iyaye na da rai suna nan banda ni ina da yan uwa yayi ko kanni wannan ce na aure wannan ce ban aure ba wannan ce kadan kowa na sanar da Allah labarin kansa da gidansu har kala da manzon Allah da ya kare labarin su sai ya fuskanci da cewa lallai suna da abin da ke kira al-istibatat al-ijtima'iyya wato kallace kallacen zamantakewa na tare abokanai ɗan uwa dangi sai ke kin da ila alaikum da ai kwana ashirin yayi kun kallace abin da kuka raka kun koyi abin da kuka goyi alqur'ani da hadisi irjiu ila alaikum ku koma gidan ku koma wa yan uwan ku ka sai mu fi ku zauna cikin su dan da adam ba ya so ya bar garin ka ka ji yana tare da matarsa da kansa da yan uwansa shi yasa wani malami ke cewa yana daga cikin nikmar da Allah zai maka don ya sanya har mai hanyar neman kuɗin ka a garin iyayenka zai ka dawo zai gida ka kama cikin dangi wannan ba karamin nuna su da dangi ba ba su gane haka shi ka shafi kanka a garin bakunta ba su san kwancin da ke cikin zama a garin bakunta duk inda aka ce ba ka ba ba ka ba kan dai zama da ke cikin yanzu kai zuwa mutum da muke karatu a cikin addini ne garin musulunci ne san da ba wani musulunci wahayi amma duk wanda ya san ciwon kansa bayan ya gama karatu sai ga babu abin da ya kamata ya illa da wuri gidan amma wanda bai san ciwon kansa ba daidai zai na shekara hudu ya saba wa kansa kan wani abin da a garin su ba a ci kan wani abin da a garin su ba a sha wani kuma yake jin tsoron ya dawo gida kan tsoron su da zai ci da ba amma duk wanda yake son ya rayu a matsayin ɗa الله فيه بسوى باب يبرأي إلا داود الرسول حدود الذكرة تلك كل كرة مصلى براء باكرة ما في جدا لكنا ترمت الله اللي هو علم المنيرة علم الذكرة لكرة وما هبتاوا إلا ذكرة على الله أولا في القوة فعلا كان لا ينكر على اللي إلا ذكرة ذكرة تلك هديث لازم يجب الحجر في نعلم القوة لي أما ويجرن سوسايتي في نكرتيكا وقلن في كرتيكا da kifiyar yi a yadda mai ilimi ne ba zai yi wannan duk inda ka zai kafin haka da cikin kasar da laraba ne kuma mutu kallon bako ana masu kallon gaba kira da zai masu cikin wani abokin jin aji zai da kasan darka ni baban kama musulmi ne wallahi haka suke da kasan darka da rukun da yake mutum ke zo da mutum da kuma da yi ne musulmi da yake da shi ne sai suka musulunta يقول لك جريك كل الجرسية بتكون كده الأمر ده كل جمعة صديق يقول كده بدور فيه فأنا بكيت أنا يسمى بقى إيه تنبسل الله أقول ولا ربي بيتبقى تنبيه والآلبي إلا جراء أبدو عندكم الزواج ولا كل ملكيكم wato tsara sun karfi su ke kun san ba na gani ba ko a gari ko ana aure ko kuma kan kowa yana zama ne yake gaba ma na ba aure ko sai dole daga ba ka dauka ko jirgin sama kada da gina kawai da ko ne ka duk inda ya fita ko masallaci za ka wallahi sai ka laluma a aljihu ko ka fito da irin eh, refreshing ka ko ba ku kun kun ta ta ko ba ya tangar ka ya kai jama ko ba kuma ta da ta da ta da ku ta nuna wannan refreshing service ne ba ta ayyuka da ka ga hankali ne ka ka hankali ne kusan yi da shi sai yanzu kuma da sai na kalaye sai ya ta ana bin su a gudari ne ku je nan ku goya ana so a samu ku a dawo da suna ta ƙasa ku ku koma Najeriya ma'ana don ku bai san kankin ta amma da san barkin kanki ba ba inda ya faɗi irin da yi ai ne halaka ku to halaka ta ba kike ne kuma da yanki yana da tsari ma'ana ko yanzu ka zama kamar akuya a ƙaure ka a rika kawo masa harawa <laughs> ma'ana tana koyi ba dai ka cinye ta tsakanin kyau ana koyi amma za ka fi ta dai ka nema ka wanda bai kowane zarga da ya kwaɗi shi da kuma kuki kun ji in ila ahalikum maza Allah ka koma wajen ahalinku a cikin jihin ku zauna tare da su wa allimuhu ku koyar da su addini ya muruhu ku umarce su wa sallu salata kaza fi ili kaza bi sallar kaza a lokaci kaza الظهر إذا ما كانت لا أثر والقوة إذا وصلوا كذا في جدي كذا فإذا حضرت السماء إذا كنت صلى كي لو كنت فليؤذن لكم أحدكم وكان في مكتب صلى وليؤمكم أكبركم وان ya في limanci shi ne wanda ya ke kuke kalin mantakar da take da alaƙa da babu masu Allah ya yi musu wasiya saboda za su yi haka kuma gurin ta zara biya ke duk muna magana a cikin da rabuwa ta zo mutum zai koma gida zai sadaka sadaka wasu a galilin hadisin ya ce da muhalli ko ba haka ba